من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شدا قوة بير شكرة تدبو دير دريه دو دتلاتين دبير hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga maka zuwa madina wanda ya dace da shi daga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa muna darasi na ashirin da tara a karatun wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'is da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na iya sunna a cikin birnin kano yau da yardar ubangiji tabaraka wa ta'ala za mu tashi a gabar magana ta 38 bayan satin da ya wuce mun tsaya ne a kan gabar magana ta 37 dangane da karancin likkafani yayin da mutane suka mutu da yawa kuma aka samu likkafanin kaɗan ne ba mai yawa ba ya halatta a haɗa mutum biyu da likkafani ɗaya ko mutum uku da likkafani ɗaya iya dai yadda za a iya yayyaga a ɗan yayyafa musu har muka yi magana a kan cewa ba ana nufin zancen da ya fi inganci duk cewa wasu sun fahimci haka ba ana nufin a ɗauki likkafanin mutum ɗaya a kimtsa mutum uku a tare a wuri guda ba a sai dai a ɗauki likkafanin mutum ɗaya a yanka shi a gudun tsira a dan yayya wato a yayyafa wa kowane ɗaya daga cikin su iya yadda abin zai samu malam yake cewa wa yustahabbu wala yajuzu naz'u siyabi shahidi ce qutila fiha bal yudfanu wa hiya alayhi liqawlihi sallallahu alayhi wa alihi sallama fi qatla uhud yace bai halatta ba a cire wato kayan shahidi wanda aka kashe shi yayin mutuwa ta shahada to ba a cire kayansa Allah ci kutila fiha wanda aka kashe shi a ciki bal yudfanu wa hiya alaihi a binne shi shahidin da kayan da yake jikinsa saboda faɗin annabi sallallahu alaihi sallama dangane da shuhada'u Uhud abin nufi a nan gurin duk wanda Allah ya masa arziki ya samu mutuwa irin ta shahada to babu buƙatar a kwaɓe masa kayan da yake jikinsa a sa masa wani sabon likafani a'a da kayansa ake binne shi da jininsa da aka kashe shi ko aka sare shi da shi ake binne shi dalili shine kamar yadda ya zo a cikin wato isar mutanen ohud sahabban nan mutum saba'in da aka kashe su a yakin ohud manzo Allah ce zammiluhum fi siyabihim ku lullube su a cikin ainihin wato tufafinsu ma'ana in ma za a sa likafanin to da su za a dora musu likafanin a sai a lullube su a kai amma kada ku manta wannan hukuncin shahidin ma'araka kenan shahidin da a filin daga na yaki ya mutu ba shahidin ciwon ciki ba ba shahidin da yake kokarin neman mutuncin kansa ko kare dukiyarsa ko iyalinsa ba ba shi ba shahidin ma'araka wani hadisi imam ahmad ya rawaito shi bi hadal laf wa fi riwayatin zammiluhum bi annabi ya ce ku lullube su da jininsu kada musu wanka ka a wanke jinin su saboda wannan jini zai tashi zai tashi a jikinsu kiyama yana kanshin miski وكذلك أخرجه النسائي وأزاه الشوكاني لأبي داود وغيره فوهم يتي هكا إمام الشوكاني إمام النسائي يفرد شيء haka kuma imam shaukani ya danganta hadisi cewa imam abu dawud ya ruwaito shi amma ya wahami wa fil babi an jabir wa barzata wa anas fanzur mas'ala a babin akwai riwayar jabir akwai riwayar anas dangane da wannan hukuncin binne shahidi da tufar da take jikinsa kada a cire masa yana nan kamar yadda mun kawo a matsala ta talatin hadisi na farko da na biyu da na uku matsala ta talatin da tara wa yusabu takfinuhu bi saubin wahidin أكثر فوق ثيابه كما kama رسول الله sallallahu alaihi wa sallama. بمصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب وتقدمت قصتهما في المسألة أربع وثلاثين ستة وثلاثين سبع وثلاثين وفي الباب قصتان أخريان يعني ما يتي أنسو likkafanin shahidi duk muna magana ne akan likkafani amma na shahidi a lullube shi da ainihin wato likafani kwaya ɗaya ko sama da ɗaya amma a saman tufafinsa da rigarsa da suke jikinsa a haka za a binne shi a sa masa likafani a kai a ɗora kamar yadda manzan Allah ya yi wa Mus'ab ibn Umair wannan sahabi da aka kashe shi a yakin Uhud da Hamza ibn Abdul Muttalib babban annabi shi ma duk haka aka yi masa wanda mun karanta isa su a karatun baya amma yanzu ma akwai kisoshi kamar haka na farko shaddad ibn al-hadi gashi a rubuce ibn al-hadi ne amma ce ake shaddad ibn al-hadi haka malamai suka ce a karanta shi shaddad ibn al-hadi ba ya din amma ana cewa di din haka ake karantawa yace anna rajulan min al-a'rab jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallama fa amana bihi wa taba'a. wani mutum cikin mutanen ƙauye ina so mu kula da wannan kissa din saboda abin da zai faru a cikin ta na ban mamaki wani mutum cikin ainihin wato mutanen ƙauye ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi imani ya kuma musulunta ya karɓi kalma kamar yadda kowa yake karɓan kalma ya kuma bi annabi ya yi alkawarin kuma biyayya ga manzan Allah ɗin sun makala uhajiru ma'aka ya ce ya manzan Allah zan yi hijira tare da kai da kai za mu je duk inda ka shiga ina tare da kai mutumin ƙauye ne wani irin imani mai ban sha'awa mai ban mamaki فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه manzo Allah ya ce wa sahabbansa to ina muku wasiya ku kula da wannan bawan Allah ku kula da shi ku tsare sha'aninsa ku mutunta shi فلما كانت غزوة خيبر غنم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها شيئا يعني عندك ذو يقين خيبر yakin khaibar an yi shi ne a shekara ta bakwai daga hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shekara ta bakwai aka yi yakin khaibar manzon Allah ya samu ganima fa qasama wa qasama la annabi ya raba wannan ganima kuma ya raba tare da wannan mutumin da ya musulunta din yace zai ba annabi baya nan amma annabi yace a bashi baya na amma yake a bashi ta ashabahu ma qasama la ya ba wa sahabbansa irin abin da ya ba wannan mutumi wa kana yar'a zaharahum shi mutum ne wanda yake yar'a zaharahum kullum idan za a yi tafiya ɗabi'arsa shi wannan mutumi a baya yake tsaya yana kula da baya dan tsare boda ne me sunan dan bal mai tsare baya na'am defender yau kaga dattawan suka bani an sama <laughs> an tuna da kenan nan Allah sa albarka defender to shi defender ne shi wannan mutumin shi kuma alkawarinsa in za a tafi baya dai da yardar ubangiji kafin a taba wani cikin sabai ko a taba annabi sai dai an fara buge shi tukunna yar a zaharahum kenan falamma ja'ahum dafa'uhu ilaihi yayin da ya zo sai suka ɗauki wannan rabo da annabi ya bashi na kaso suka ce ga kayanka annabi ya ce a baka faƙala ma haza sai wannan mutumin ƙauye sai ce me wannan da wannan abin da kuka bani me قالوا قسم لك النبي صلى الله عليه وآله sallam. suka ce annabi ne ya rabo ya ce a baka kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa ya kasamta maka fa akhadahu fa jaa bihi ila annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karbi wannan rabo bai tsaya ko ina ba sai da ya je gurin annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala yake cewa ma hada ya daga wannan kaya da aka bashi wannan rabo da aka bashi bayan amsar da sahabbai suka bashi yace ya rasulullahi me wannan akwai bayani kenan qala qasamtu lak annabi yace rabo ne na zo na dan tsakuran maka kai ma na baka shine qasamtu laka qala ma ala hadha tabi'tuka sai yace manzo Allah ba akan wannan nabi ka ba ban bi ka dan abun duniya ba da Allah kula da wannan magana ma ala hada tabi'tuka ba dan wannan na bi ka ba ya rasulullahi ba dan a bani wani abu na bi ka ba na bi ka ne dan Allah to sai daɗa ƙarin bayani dan ka fahimci me yasa ma ya ba annabi dan walakin ittaba'tuka ala an urma ila huna ittaba'tuka ala an urma na bi ka ne dan wata rana in ga an harbe ni a nan wurin wa ashara ila halqihi bi sahmin sai yayi nuni ya dauki kibiya yayi nuni izuwa makogona sai ce na bi ka ne dan a harbe ni a nan wuya ta mutu na shahada a ce ina tsananin baka kariya an harbo kibiya dan za ta same ka ta samu wuya na mutu fa amut yace wallahi dan wannan abin na bi ka ya manzon Allah أرضا إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة akwai bayan Allah malam masu basira da hikima da imani duniya ba ita ce a gabansu ba yau mutuwar da ake gudunta kowa yana tsoronta shi burinsa Allah ya kashe shi a hanyar Allah yanzu watakila da ni da kai in an ce Allah sa kai mutuwar shahada sai gaban ka ya dan fadi ce to san an ce ai mutuwar shahada kowa zai ji to Allah sa a kashe ni kenan haka ake ji a rai to wallahi su abin da suke nema kenan malam saboda sun yadda da abin da manzon Allah ya gaya musu akan mutuwa dangane da hanyar Allah wallahi malam da ka mutu a banza gwanda ka mutu kana tafiya masallaci kuma da ka mutu a banza haka wallahi gwanda a ce kayi mutuwa da wani abin da za a miƙa a wajen Allah ce ta dalilin saka ka mutu hanyar Allah ba asara ne mutuwa akan hanyar Allah mala Ya yi nuni da kibiya zuwa Ya ce Allah ya sa a harbe shi a nan gurin ya mutu Ya ce fa'ad kula aljanna dan in shiga aljanna shi yasa bi ka fa sai annabi ce in tasduqillaha yasduquk in dai ka gaskata Allah akan abin da ka faɗa to lalle Allah zai gaskata ka shine can abin da annabi yake cewa man sa'ala Allah shahadata fi sabilillah duk wanda ya roƙi ubangiji shahada saboda Allah to fa Allah zai bashi wannan shahada din kuma ballagahu Allah manazil ash-shuhada'i wa imma mata ala firashi Allah madaukin sarki zai isar da shi matsayi na shahidai ko da ya mutu akan shimfidarsa ya ku yan uwana abin da nake so mu fahimta a wannan gabar kafin dora ya kamata mu san cewa sahabin annabi wato ba daidai yake da sauran gama garin jama'a ba ya kamata mu sani cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kwata-kwata babu duniya a cikin lamarin su sannan kuma ya kamata duniya ta sani cewa mutuwa a hanyar Allah wallahi wannan mutuwa ta riba ce ba hasara bane mutuwa akan hanyar Allah idan sauro ya ce, cije ka ka mutu ba hasara kai ba to ya kamata kuma a ce in ka mutu ta hanyar Allah ba bari ba ka samu mutane su daina ganin cewa riko da addinin Allah musamman a lokacin da zamani ya canja al'amura suka yi tsauri ake tsanantawa bayan Allah dama annabi ya ba da labari cikin waɗanda suka gabace ku fa an tsananta musu akan wannan addini manzo Allah ya ce yu'ta bir rajuli minhum akan zo da mutum ɗaya daga cikin magabata wanda suka bi annabawansu mutum ɗaya malam za a taho da shi a zo da shi a shanya shi a kafe shi a ce ya bar wannan addinin za a ɗauki zarto kasan zarto da ake yanka katako ko to akwai wanda ake yanka ɗan adam da shi malam mai yanka yanka a bakinsa mugun kaifi ne shi haka za a ɗora a kan mutum ana yankawa yana ƙashin kansa yana yin tsaki da jini da tsaki ana yanka fatarsa tana ɓarɓarewa ana cewa ka bar addini ka daina bin annabinka yana cewa wallahi ba zan bar addini na ba manzo Allah yake cewa za a yi ta yanka mutum a yi ta yankawa tun yana magana har ya daina magana wallahi sai an raba shi gida biyu rabi ya faɗi a nan rabi ya faɗi a nan yace wallahi ma ya sudduhu zalika an dinillah manzo Allah ce wallahi wannan ba zai canja shi dangane da barin addinin Allah ba yace wani daga cikin su ana zuwa da matsayi fata ta karfe a rinka caka masa a jikinsa ana kwarfato naman jikinsa a cake shi a kwarfaci naman jikinsa a cake shi a kwarfato zuciyarsa a cake shi a kwarfaci gadon bayansa saboda ya bar wannan addinin mazala ce wallahi tallahi ba zai bar addinin ba baya bari haka ake ta kashe su ya ce to ku yi haƙuri ku yi haƙuri da duk abin da za a yi muku a wannan duniya saboda bin addinin Allah wannan annabi yana nuna mana cewa za a yi zamanin da riko da addini zai zama yana da wahala kuma haka zo a cikin riwaya cewa ƙarshen zamani idan ya zo mai yin riko da addini manzo Allah ce da alal jamr wallahi kamar wanda yake rike ne da gaushin wuta da Allah gobe idan ka je gida ka gwada daukan gaushin wuta ka dora a tafin ka zai ruku wallahi sai dai ka rinka firo da shi kana cafkewa kana jefawa kana cafkewa in yayi amma wallahi annabi ce za a zo zamani idan zamani ya kai lokaci ya kai mai riko da wannan musuluncin mai riko da wannan sunnar wallahi yadda ka san wanda aka dora mai gaushin wuta ne a tafin hannunsa yana konewa fuskarsa tana murtukewa saboda bala'in zafi da wahala haka za a yi ta hakuri akan wannan addini za a zo lokacin da makiya za sa addinin a gaba yaƙi ta ko'ina wallahi har a gidanka wallahi sai an yaƙe ka akan bin Allah wallahi a unguwar ku za a yaƙe ka akan bin Allah wallahi a garin ku za a yaƙe ka akan bin Allah za a yi lokacin da manyan gari za su zo suna yaƙar mabiya Allah za a yi lokacin da masu hali za su yi amfani da dukiyarsu don fada da addinin Allah manzo Allah ya ce za a wayi gari za a ga addinin ba wanda yake bin sa sai talakawa miskinai marasa wanda ba su da komai su suke bin addini kamar yadda aka taɓa yin haka a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamanto wanda suke gindinsa gaba ɗaya in ya duba nan miskine ne in ya duba nan talakawa ne in ya duba can gaba ɗaya talakawa ne mabukata mala su ne suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama har manyan kafirai suke cewa idan kana so mu imani da kai ka kori waɗannan talakawa da suke karkashin ka shine Allah ce wala tadurudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha kada ka karka fara koran bayan Allah miskinai waɗanda suke bin Allah wanda suke kiran Allah safiya da maraice kaka kore su saboda talauci a raba mutum a kore shi saboda bai da abun hali wannan ba shi bane so sai kun yi haƙuri bawan Allah ne ce ya manzan Allah na bi ka ne dan wannan ya ce idan annabi ya ce in yayi gaskiya Allah zai gaskata shi falabisu qalilan suka dan jira lokaci gajere thumma nahadu fi qitalil adu sannan sai suka yunkura suka shiga da ainihin wato yakar abokanan gaba an zo yaƙi kenan malam bawan Allah na miskin fa utiya bihi annabi sallallahu alaihi wa sallam yuhmal sai ga gawar wannan mutumin an ɗauko ta an kawo annabi wannan bawan Allah da aka yi labari shi gashi an kawo shi ranga ranga gawa a mace قد أصابه سحم حيث أشار inda ya nuni din ne yace a nan wurin yake so kibiya ta soke shi ta kashe shi saboda Allah sai ga kibiyar ta zo ta soke shi a nan din gata a kawo annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala nabi sallallahu alaihi wa sallam huwa huwa yanzu wannan mutumin shine wanda ya zo muka yi magana nan yace ga abin da yake da bukata shine sahabbai suka ce ai kwarai ko shine qalu na'am qala sadaqa Allah فصدقه من ذا الله يتي وانا با الله يا قسكت الله الله كما يا قسكتش الله أكبر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه Allah ce daga cikin muminai akwai waɗanda suka gaskata Allah akan alkawarin da suka yi Ubangiji wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم مالو شاهد كنا sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa likafani a cikin jubba alkabba babban rigarsa annabi yana da babban riga to da babban rigarsa da alkabbarsa ya sa ya lullube shi ya masa likafani ya ce ni zan sa masa riga ta zan sa masa abin da Allahu akbar Allahu akbar malam wannan mutum ba mai mulki bane ba mai sarauta bane ba da naira ɗaya ba ma san da shi a gari ba mutumin ƙauye ne kurum ya zo ya ce ya yi imani da annabi amma imani gaskiya to abin da ake so malam ka zama mai gaskiya ka riƙe gaskiya duk inda kake ka riƙe gaskiya Allah zai taimake ka sadaqa Allah fa sadaqahu in dai ka rike gaskiya to insha Allah nasara tana tare da kai annabi ya lullube shi sun maqaddama fa salla alai shi wannan ma ya samu bayan ya samu shahada kamar yadda aka yi wa Hamza salla a wacce riwaya shi ma kuma annabi ya ce bar umma salla Allahu akbar fa kana fi ma zahara min salatihi kai dai annabi ya zo mai sallama sai da ya wasu addu'o'in nasa a bayyane Allahumma hadha abduka annabi yana salla. ya sa shi a gaba yana cewa ya ubangiji wannan bawanka ne Allahu akbar kharaja muhajiran fi sabili ya fita ne dan yayi hijira saboda kai dan hanyar ka fa qutila shahidan an kashe shi yayi shahada yace ana shahidun ala zalik ya ubangiji ni mai shaida ne akan wannan bawan Allah kuma ni mai shaida ne akan shahadar wannan bawan Allah kaga wannan bawan Allah ya dace malam aina ya dace amma malam yan uwa na abun tausayi mun ga irin wannan mutanen gabaki daya masu zagin sabon nan duk a matsayin kafare suke a wajen su yasa malam duk mutumin da ya wayi gari yana zagin sahabi ya yi hasara duk mutumin da ya wayi gari yana zagin abubakar ko umar ko usman ko wani daga cikin sahabbai wallahi tallahi muna gaya masa tsohuwarsa ba ta ci sa'ar haihuwa ba tsohuwarsa ta yi naƙuda ta banza ta sha ciwon mahaifa a iska kuma an yi hasara in dai waɗannan bayan Allah da suka gaskata Allah Allah i gaskata su waɗannan da suka yi mutuwa ta shahada Allah ya karɓe su da jininsu musuluncin nan ya zo mu yanzu muna ƙarƙashin fanka muna shan iska muke karanta shi a takaddu ba mu yi komai ba waɗannan da suka mana wannan gata suka rawaito mana wannan ilimi wai wani ya zo wayi gari wai ce wai kafirai ne sahabban annabi a zagi sahabbai a kafir da sahabbai ai an yi asara wallahi an yi asara kuma an ji kunya wallahi so ya ku musulmi duk musulmin arziki duk musulmin kirki yana mutunta sahabban annabi wallahi ko mun karancin sa imamu ahmad yace sahabi karamin sahabi dan tsiton sahabi wanda wato a cikin matakan sahabbai din shine na ƙasa kai ka ce ma wanda ya rayu da manzon Allah awa ɗaya wallahi ya fi ƙarni guda da suka biyo bayan annabi ƙaramin sahabi ɗaya wallahi ya fi duk duniya da waɗanda ba sahabbai ba haka imamu ya faɗa kuma wannan ita ce aƙidar ahlus sunna so waɗannan malam ba su da kama babu wani dan adam da yake da daraja yake da kima irin waɗannan bayan Allah ba a yi shi ba kuma ba za a yi shi ba mala mace ba ta taba tsuguna ta haifi mutum mai kima sahabi ba kuma wannan macen babu ita da za ta haifi wani wanda ya kai sahabi daraja ko shehi ko wali ko akara ko gausi ko waye wallahi هذه عقيدتنا وندين الله بها jama'a wannan ita ce aƙidar mu kuma da wannan muke wa Allah bauta kuma da wannan muke so Allah ya tashe mu a kabari a kiyama sahabi ba a yi shi ba babu wanda ya fasa sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama sune hamalatu shari'a waɗanda suka yi wa dakon shari'ar musulunci suka kawo mana wallafi? da mazan su da matan su muna mutunta su wa nuhibbu ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa hubbuhum dinun wa iman إيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان yace muna son sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mai tahawiya yace aqidar ahlus sunna muna son sahabbai san sahabbai dinun addini ne imani ne wa ihsanu kyautatawa ne wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyan kin sahabbai kafirci ne munafirci ne zalunci ne so ku so sahabbai ku kaunace su Allah ya kara wa sahabbai daraja Allah ya kara wa sahabbai matsayi Allah ya ba mu ikon amfanuwa da abin da sahabban annabi suka karantar da mu to kaji bayan Allah mala annabi ya ce ana shahidun ala zalik lalle ni mai shaida ne akan wannan bawan Allah kaza ya tsira Allah ya kubutar da shi to me yake nema ba abin da yake nema kuma sai wani kuma yanzu karshe dan karan kadamiya miya yazo yana yana yana yana bitching around the bush yana yana buge-buge a banza cewa wai wai sahabi ya da wai sahabi ya zama kafiri wai waye wai waye wai waye hadi kalam hadi jiddan haram ya akhi haram akhrajahu abdurrazzaq والنسائي والطهوي في شرح معاني الآثار والحاكم وانا حديث عبد الرزاق الصنعاني يفد شيء لإمام النسائي لإمام الطحاوي أتشكين شرح معاني الآثار لإمام الحاكم لإمام البيهقي أتشكين السنن da kuma addalailun nubuwa qultu mal albani yace wa isnaduhu sahih rijalun kullum rijaluhu kullum ala shart muslim ma ada shaddad bin al hadi lam yukharrij lahu shay'an wala malam ya ce gabaki ɗaya mazajen hadisin nan malam suna kan sharadin imam muslim banda wannan shaddad ibn al-hadi wannan baya cikin wanda muslim ya fitar masa amma wannan ba zai cutar ba fa innahu sahabiyyun ma'ruf sahabi ne sananne wa amma qawlu shawkani fi nail al-awtar tab'an lin-nawawi fi al-majmu' amma magana imam shawkani a cikin littafin nail al-awtar sharh muntaqa al-akhbar ɗaliban hadisi masu sha'awar hadisi masu son su fahimci hadisi da sharhin hadisi fiqhul hadith to su ɗauki ne autar littafi ne mai albarka na imamu shaukani yana da amfani kwarai ya yi wa sunna hidima kwarai da gaske kitabun nafisun jiddan bai kamata a labirarin ka baka da nilul autar ba littafin karatu na fahimtar addini kenan littafin hadisi ne da yake tafa da fiƙe hukuma da sharhi yace fadin menelul autar kuma ya bi imam nawawi ne shi ma a cikin al a sharh al-muhazzab cewa tabi'i ne wai wannan shaddad ibn al-hadi cewa tabi'i ne fa wahmun wadihun wala yuktaru bi kuskure ne wannan ba tabi'i bane sahabiyun ne ma'ruf shaddad ibn al-hadi sahabi ne ba tabi'i ba الثانية قصة تبي مالا عن الزبير بن العوام رضي الله anhu kala an karɓo daga Zubair ibn al-Awwam Allah ya kara masa yadda yake cewa lamma kana yawm Uhud aqbalat tun tas'a an zo yakin Uhud sai ga wata mace ta fuskanto tana gaggawa tana sauri A idza kadat an tushrifa ala al-qatla ta kusa ta tinkari ta je wurin da aka kakkashe gawawaki ta taho ne tana sauri an kashe mutane a Uhud sai ga wata mace ta taho tana gaggawa za ta je wurin wannan gawawaki ta kun san mace ne bai kamata a bata da zai ta ga wannan gawawaki mutum saba'in a zube kai wani abu zai iya faruwa ta iya haɗiya zuciyarta ta mutu watakila قال فكره النبي صلى الله عليه وسلم an تراه sai annabi ya kyamaci lalle lalle kada a bari matan nan ta ga gawawakin nan malam wani abun da namiji zai gani ya jure mace ba za ta iya ba ai kwarai da gaske ai kwarai ko da gaske kamar yanzu a zo a tafka hadari akan hanya mutane su fadi su mutu wani an karya wuyansa wani mota ta nike shi wani ya mai an fito ana kokarin zaro mutane ana taimaka musu idan da mace a mota ku lulluba mata ta da hijabi ku ce zauna nan ki tsaya karki fita dan ba mamaki wallahi a samu karin gawawaki ai kware suna da raunin zuciya malam shi yasa duk wani abu da zai iya firgita mace ba a so ta ainihin fita ta gani yanzu za ta iya barin cikinta idan mai ciki ce yanzu yanzu kadangare yakan sa mace ta bari kadangare wallahi da kadangare ya gitta ta gabanta in ba a shirya ba in tana ciki sai ta zubar da shi kyanke sosai hana ta kwanciya a daki na bera Allah ji kansa inda bera a daki dama sun haƙura to suna da wannan da'af din rauni abinda bai kai ya kawo ba sai ga yana ba mace tsoro haka ɗabi'ar su suke ko da yake an samu mazan da su ma suna da wannan ɗabi'a ko ba ka bane wai wani an ce wai wai in dai ga kiso ko gittawa a nan gurin a rayuwarsa ya daina bin wurin ai kwarai kuwa wani ai wai babbar da shi to kaya guda kyankyaso ya zo wai yo kinkiso wai subhanallah wani yace gafara da Allah ta kirme kawai kana namiji wai wai yo kato magidanci kaya guda wai kyankyaso ya zo giftawa wai wai yana ta kama jikinsa wayo kyankyaso yau kyankyaso zai tashi ransa gaba daya ya akhi hada da'af wannan rauni ne ustaz a ba kiso ya wuce ka sashi ka murje shi da hannunka ko kuwa namiji ba aka ce ma ba wai mace ba kun rajulan ya rajul ka zama namiji na faɗi wannan ne saboda na san akwai yan waɗannan abubuwan kaga mutum yana ɗan jin tsoron wani abu bai kai ya Ka ba 'yan mutum yana cewa matarsa ta lulluɓa masa bargo saboda ya ji motsin bera a ɗaki bera ustaz bera ce ƙara mun bargo <laughs> Allah al-musta'an wannan mata annabi ya ga ta tun karo za ta zo gurin katila din nan annabi ya ce ku dakatar da ita ku dakatar da ita ku dakatar da ita kare annabi sallallahu alaihi an tarahum annabi baya so ta ga gawawaki fa qalat al annabi daga can ne sai gano yace ya jama'a mace mace mace mace kar ku bari ta je gurin waɗannan gawawakin ba a so zubair bin al-awwam yace fatawassamtu annaha ummi safiyya sai ya ce sai na ji na sifanta cewa wannan matar ummi ta ce safiya yar uwar mahaifin annabi sallallahu alaihi wa sallama abdullahi ita kuma wannan amma ɗinsa ce kamar gogo gare shi kamar uwa ya ce fakararsu as'a ilaiha na fita ina sauri zan je in tare wannan mata fa adraktuha qabla an tantahi ila al na riske ta kafin ta karasa zuwa wajen wakin nan ya yi ƙoƙari ya riske wannan mata kafin ta karasa a wata riwayar annabi cewa ke adrikil mar'a adrikil mar'a adrikil mar'a maza ku yi ƙoƙari ku riske matan nan kata ta karasa wajen wakin nan maza ku yi ƙoƙari ku riske matan nan kafin ta karisa wajen wakin nan yace sai ne gudu na je na tare ta قال فلجمت في صدري yace ina zuwa wajen matan nan da ta ga zan tsari ta hana zuwa wannan sai ta daki kirje na maji mala mace ba yace tuntunin ta bangaje ne a kirje na shine fa ladamat fi sadri kalmar ladama tana nufin wato ad-darb wa الضرب wa kanat imra'atan jalda malam ya da kuma mutumin nan yace mace ce daman jalda ba sai na fassara muku jalda ba mai karfi katuwa da kwarinta aina kaga suna da amfani kenan ko aina eh, qalat ilayka la arda laka kai nesa da ni la arda laka bai yadda ka tsare ni ba kar ka yadda ka tsare ni ilai mana koma gefe tana sauri malam ka san me saurin take ta samu labarin an kashe hamza yana cikin waɗannan gawawaki shi ta ɗauko likafani ne da za ta je ta lulluɓa wa hamza saurinta ta je ta tarar da sayi na hamza ta lulluɓa mai likafani ka riga ta don ta samu wannan lada فقلت إن na Rasulallah sallallahu alaihi wa sallama عزم alaiki, da ya gama tan nan ta ki ta yadda ta tsaya sai ce annabi ya yi rantsuwa ya kuma yi magiya ya ce lallai lallai kada a bari ki je wurin nan yana gaya mata wannan malam fa waqafat kawai sai ta tsaya man kanu waqafina inda hududi rasulillah sahabbai duk inda annabi ya ce ku tsaya anan gurin suke tsayawa wallahi ba sa ketarawa wala ya wuce kun manta mutumin da aka zo aka na hayya hayya alal jihad yana tare da matarsa yana kwance ya tashi ya fita ko wankan na ba bi ba hanzala gasilul mala'ika saboda tsabar bin umarnin annabi wai kuna da wasu mutane da suka fi waɗannan daraja wallahi babu take ta tsaya wa akhrajat thawbayni ma'aha ana tsayar da ita sai ta fitar da tufafi guda biyu a tare da ita wa qalat hadhani thawbani جئت بهما لأخي hamza ta ce waɗannan tufafi guda biyu likafani ne guda biyu na zo da su ne ga ɗan uwana sayidina hamza faƙar gani maktaluhu labarin kashe sayidina hamza ya zo min fakaffin hufihima tunda annabi ya ce kan na je wurin ɗauki wannan tufafi guda biyu ka je ka yi masa likafani wannan shine mahallin shahid muna magana ne akan likafani je ka ka sa masa likafani da wannan tufafi kala ina وجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة mai riwaya ya ce sai muka zo da waɗannan tufafi guda biyu don mu lullube sayidina hamza karka manta suna nan da yawa fa'iza jambihi rajulun min al-ansari qatilun sai ga wani mutum a gefen sayidina hamza wani mutum cikin mutanen madina qatilun shi an kashe shi ga hamza a kwance kar ku manta ya hamza ke gunduwa gunduwa aka masa yanda mai kifin sadin yake yanka kifi wallahi haka aka yi na hamza kaga dai da wahala kaga kifi guda dai an soya shi ana yi haka amma dai kifi guda to yanda ake gutsutsura kifi wallahi haka aka yi na hamza da farko hancin suka fara kwashewa gaba daya aka ɗebe hancin ka farke cikinsa aka ɗebo hantar wata mata ana ce da ita hindu ta cire hanta sai na hamza ta ɗaga ta nuna ta ce wannan shine hamzan wannan shine jarumin naku ta gatsa shine abin da yanzu kafaran duniya suke yi da na gida da na waje a kashe musulmi a kashe shi a yanki namansa a gasa kuma a ci laifin kaɗai kana la ilaha illallah laifin kaɗai kana ashadu an la ilaha illallah wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid Allahu akbar sai ga wani mutum cikin mutanen Madina shi ma an kashe shi قد فعل به an masa gunduwa gunduwa أمس yadda aka yi wa وسيدنا hamza. فوجدنا غضادة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنساري لا كفن له فوجدنا غضاضة والله سي مك ساموة كفكنتي دتوايا كيني غضاضة الذلة والمنقصة كيني غضاضة مك كفكنتي مك تويا مك غرشي bai kamata a ce mun zo da tufafi guda biyu mu lullube sayyidina hamza wal ansari dan uwansa mutumin madinan nan an kashe shi kuma ma babu likafanin ma da za a rufe shi yaya za mu sa wa sayyidina hamza likafani guda biyu kar ka manta guda biyu ma bai isa ba dan uku ya kamata ya zama to biyun ma bai isa ba yaya za mu yi mu sa masa guda biyu ga dan uwansa kuma me bai da likafani la kafana la ta لحمزة walin وللأنصاري ثوب kawai sai muka ce ai abin da za mu yi za mu ba wa sayyidina hamza tufa ɗaya shi ma wannan mutumin madina za mu ba shi tufa ƙwaya ɗaya فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر yace sai muka kaddarta su muka auna su muka kiyarta shine kaddarna kamar yadda tela yake auna mutum ko to shine wato takdir kenan yawa sai muka auna su sai muka samu ɗaya daga cinsu ɗaya ya fi ɗaya girma fa na kuma. muka samu likafanin ɗaya ya fi ɗaya da suka zo yanka likafanin sun yanka ɗaya ya fi ɗaya girma kar ka manta malam likafanin nan na sayyidina hamza ne amma da aka zo aka auna za a raba gida biyu sun zo yanka sai suka yanka shi gida biyu sai ɗaya ya fi ɗaya subhanallahi alazim kamar ya ɗaya ya fi ɗaya ma'ana ɗaya ya fi ɗaya girma sai suka yi ƙura a tsakanin su malam a ce ayi ƙura a gani waye zai samu babba a ciki fa na kullu wahidin min fi thawbi alladhi sara la bayan mun musu qura'a kowa aka bashi nasa sai muka lullube kowane ɗaya daga cikin su da likkafanin da yake ya zama rabansa wannan hadisi akhrajahu Ahmad والسياق له بسند حسن والبيهقي وسند وسند صحيح وانا امام احمد يفد شي سياق ne da ده البيهقي da Isnadi. ingantacce ya koyan wani abin da zamu fahimta a cikin wannan hadisi a takaice ga likafani an kawo ashe zai iya yiwa a kawo likafani a tarar da wani bayi da shi a cikin mamata sai a raba na wannan mutumin a bawa wancan shine isari kenan kaga wannan yana nuna taimakon dan uwa sabai sun samu tarbiyyar taimakawa juna sun samu tarbiyyar agazawa juna sannan ashe zamu fahimta waɗannan bayan Allah ta dalilin addinin Allah an musu kisa na gilla a ce mutum yadda ake gutsutsura kifi haka za a yayyanka shi saboda addinin Allah kaga wannan wato abu ne wanda yake gaskiya akwai abun tausayi kwarai kwarai da gaske akwai abun rashin jin daɗi amma dai alheri ne a gari saboda sun samu kyakkyawar cikawa insha Allah kuma wannan yana nuna mana ashe a cikin matan nan sahabbai akwai jaruman mata tsayayyun mata kuma suna zuwa wurin yaƙi da aka yi ka duba jaranta da tsayawa da dakiya irin ta matan nan an kashe mutumin nan amma burin ta bari ta yi mai gata ko da bayan ya mutu shi yake nuna ashe dan uwanka ya kamata ka yi masa gata ko da bayan ya bar duniya ka taimake shi da duk abin da zaka iya taimakonsa dan kai ma a taimaka maka bayan ka bar duniya Allah ya mana afuwa abu na arba'in wal muhrimu yukaffanu fi thawbayhi alladaini mata fihima mai ihrami ya jama'a wanda ya sanya ihrami ya je umra ko aikin hajji ana yi masa likafani ne a cikin ihramin sa wanda ya mutu a cikin su saboda fadin manzara sallallahu alaihi wasallam fil wa qasathu naqa dangane da wannan mai ihrami da taguwar sa ta jefar da shi ya fadi ta karya masa wuya mun karanta hadisin da kuwa kaffinuhu fi saubaihi annabi ya ce ku lullube shi ku yi masa likafani a cikin tufafinsa guda biyu alladaini ahrama fihima wanda ya ihrami a cikin su wa taqaddama bi tamamihi fil fasl al-thalith faqrat dal hadisi ya gabata cikakken isa a faqara ta fasali na uku faqara ta dal wa hadhihi ziyadatu rawaha an-nasa'i wannan qari da aka sa a bracket alladhi ahrama fihi ma nasa'i ya rawaito وكذا الطبراني في المؤجم الكبير هكا إمام الطبراني رويته أتكين المؤجم الكبير من طريقين عن عمرو بن دينار ta hanyoyi guda biyu daga amru bin dinar an ibn jubair an ibn abbas daga ibn jubair daga ibn abbas wa hada sanadun wannan sanadi ne mai kyau abu na 41 wa yustahabbu fil kafani umur jama'a ana so a lura da abubuwa kamar haka a cikin dukkan likafani na musulmi na farko al-awwal al-bayan jama'a musulmi na duniya ku ji cewa lalle ana da buƙatar dillik kafani ya zama fari in dai da hali in da iko to a samu fari ko da ba farin bane zalla to lalle a samu ratsin fari ya zo cikin likkafani saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam albisu min siyabikumul bayata annabi ya bada umarni yake bada shawara yake faɗa jama'a idan za ku sanya tufafi ku rinka sanya farin tufafi manzo Allah yana son farin tufafi shi yasa za ga wasu Allah ya taimake su a rayuwarsu gaba ɗaya tufa su fara ne kullum fari ne a jikin shi idan yayi da kyakkyawan niyya saboda annabi ya ce a rinka yawan sanya farin tufafi to Allah zai bashi lada in kuma ya dace da mazaj da sha'awarsa ya zama shi abin da yake bukata farin tufafi yake bukata a rayuwarsa yake sawa abu yayi kyau wanda ga komai nasa fari ne ko agogo da sa insha Allah fari da sa. in hula ce fara ne in takalmi ne fari ne in riga ne fari ne in rawani ne fari ne in ta in kujerar gidansa ma za ga fara ce in mota ma za ga faraci shi yana sha'awan fari ra'ayi ne ba haramun bane in mutum yin sha'awa yana so duk da cewa kuma ba cewa akai dole komai na kai zama fari ba mazala ce albisu min siyabikum albayad idan za ku sanya tufafi ku sanya fari shi sa a sallar juma'a aka so in za a je juma'a a sa farin tufafi shi sa ake so idan za a tafi sallar idi a sa farin tufafi da sabuwar tufafi tufafi wanda yake fari da wanda ke ba fari ba gwanda ka ɗauki tufafin da yake mai fari ka saka ka je idi da shi daga baya Allah ka dawo ka sa wanda ba fari ba fa innaha khairu siyabikum annabi yace farin tufafi shine mafi alheri duk suturar dan adam fari yafi alheri sai yace wa kaffinu fiha mautakum idan za ku lullube mamatan ku to ku lullube su da farin tufafi kaga wannan ai gaba ɗaya wato wato wani credit ne Allah ya bawa farin tufafi ku sanya farin tufafi dan farin tufafi shine mafi alheri a cikin tufafi sannan kuma mamatan kuma in za ku binne su ku rinka binne su da farin tufafi hadisin Abu Dawud wa Tirmidhi wa Sahaha Abu Dawud da tirmizi suka ruwaito shi kuma suka inganta shi tirmizi yace sahihi ne wa Ibn Majah wal Baihaqi wa Ahmad wa Diya fil Mukhtara an Ibn Abbas da imam abdiya al-maqdisi a cikin al-muqtara kamar yadda ibnu abbas ya kuma ruwaito shi kamar yadda ya faɗa din wa qala al-hakim sahihun ala shart muslim hadikan hadisi kam sahihi ni abis shart ne imam muslim wa wafaqahu ad-dhahabi wa huwa kama qala imam ad-dhahabi yayi masa muwafaqa daidai ne da abin da ya faɗa kuma ba da abin da suka faɗa gaba daya walahu shahidan min hadisi samura ibn jundub hadisi yana da shaida daga riwayar samura ibn jundub yace akhrajahu an-nasa'i wa ibn al-jarud wal da nasa'i da ibn al-jarud da imam al-baihaqi wa ghayrihim duk sun ruwaito قلت وسنده سيون ايضا كما قال الحاكم والذهبي والحافظ في الفتح حديثي ده ne kamar yadda imam al-hakim da imam al-zahabi da imam al-hafiz a cikin fatul bari ya fada asani hadisi na biyu abinda ake so na biyu dangane da likkafani bayan ya zama fari kaunuhu salasata aswab ana so likkafani ya zama yanki yanki guda uku kyalle kyalle uku irin wannan irin wannan ɗaya biyu uku da shi ake lullube in sha Allah sati mai zuwa za mu zo da likafani za mu yanka da yaddar ubangiji ta baraka ta in Allah ta mun kammala babin likafani din jama'a ina so ku taimake ni taimakon da nake so shine ku rike wannan ka'ida cewa likafani da ake so a yi wa mamaci kwaya nawa ne kwaya uku ku rike wannan dan za zamanto min ka'ida da zamu tafi a kai saboda duk wata magana ta zo ba wannan ba to tana bukata a kara mata sharhi da bayani in ma ta samu gindin zama menene abin da ake so likafani ya zama kwaya uku kyalle uku yanki uku Kai. li hadisi aisha radiyallahu anha ai ka ji daman karatun ahli sunna in bi an faɗi magana sai an bada hadisi to haka ake so ka zama kullum in an gaya maka magana a baka hadisi a baka aya kanka yadda su zauna suna baka labarin mafarki ba yawa a baka hadisi ana kyas hadisi da kyas aya kyas hadisi a tabayarwa dan ku su ne addinin da addinin da babu hadisi ba aya sai labari sai surutu sai hayaniya sai wani karama da wani wace karama ba aya ba ta da wani amfani ya kamata ku fahimci wannan da kyau saboda mutane sun dauka wai malami ya zo yana wa'azi mutum ya zo awa biyu awa uku yana ta zuba labari bai ba da hujja ba bai ba da aya ba sai a ce dan ai malam ya ce kaza ya ce kaza amma da mai ido gara in dai za a rinka ba ku magana ba hujja wallahi za a kai ku a baro qalat nana aisha take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kuffina fi thalathati abwa aswabin yamaniya bidhin suhuliyya manzan Allah mai duka gabaki daya eh dan shine mai gidan shi ake koyi da shi karab kacab diddika annabi kansa <coughs> an yi masa likkafani ne in ji aisha matarsa kar ku manta aisha nan a hannunsa a hannunta annabi ya wafati a ɗakin ta aka binne shi ita ce mace ta ƙarshe da ta yi magana da shi yawunta shine yawun ƙarshe da shiga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ajiyewa kawai ta yi aka zo aka ɗauka a gabanta aka yi komai ta ce an binne manzon Allah an yi mai likkafani da tufafi ƙwaya uku ka yi ƙoƙari a yi maka likafani guda uku daga yau ka rubuta wasiya cewa lallai lallai idan ka mutu a maka likafani irin na manzan Allah jama'a nawa ne likafanin da aka yi wa manzan Allah kwaya uku yanki uku kyalle uku ina maimaitawa kwaya uku yanki uku kyalle uku yamaniya irar yaman biyu harare ta ka gani ko an so ya zama mai fari suhuliyya wanda aka yi shi a garin suhul wani gari ne wata mantika ce a yaman ina fata ana fahimta a wata riwaya aka ce likafani fari kirar kasar yaman kuma na auduga min kursuf shine na auduga din laisa laysa hinna qamisun wala imama ya salam na Aisha tace ba riga a likabanin annabu ba riga ina waɗanda an yi likabanin ce ina riga na je binne wata gawa an zo an sa ni wani ya zo ya tsaya ina riga ina riga sai an kawo riga sai da riga wai riga har riga ake to manzan Allah ba a sa mai riga ba wala imama ba rawani to ban ko ba rawani ba a sa rawani udrija jafiha idraja an zira manzan Allah a cikin wannan likafani guda uku zirawa ba riga ba rawani wannan haka Aisha ta faɗa daga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ko da wani ya zo za a yi mai da kafani an ce a sa riga a sa wani ko kuma an ce an karanta a cikin wasu maganganu na fiqihu wasu takardun littattafai na fiqihu an ce a sa rawani a sa riga sai a ce a'a ga abin da aka yi wa annabi alkhairu ma kana alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam abin da muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu